sisters sanninku da zuwa eh, wannan daddalinmu na Sisters of Gamji. Yau dai akwai wani abu da gaskiya ɗaure mun kai da nike so mu yi magana a kan shi. Don na san da yawan ku kun gani a social media akwai hoton wata mata da aka nuna wai ta kashe 'ya'yanta. Gaskiya abin yana da me zan ce ban tausayi. saboda an ah. nuna wannan matan tana ta ana ta mata interview kuma daga ji irin kamar ba ta cikin hankalinta sosai amma duka a social media kan ga an dai an yada ta ana cewa tana da aljannu tana da you know abu um, ta kashe yaranta kawai suna ta zaginta so irin wannan abun daga gani dai akwai ɗan lalurar tabuwan hankali a garin wannan matan dan ba wata uwa da za ta kashe yaranta haka So, kuma na san cewa irin abin yana da damun hade mata kuma irin ba a ganewa da wuri. So yau ina son sisters mu ji daga gare ku irin ra'ayoyin ku akan irin wannan lalurar ta um, taɓawan ƙwaƙwalwa ko lalurar taɓin hankali. So kuma it will be good mu ji daga each of the sisters. So duk wanda yake so ya fara To say para fara ya gaya mana ko experience ko irin yadda yake gani akan wannan issue. Eh, ina ganin the first thing that came to my mind because I was a victim. Like okay. I suffered from that kind of problem for almost a year. Wallahi magana na farko da na fara yi ina ganin an ce mata nan ta kashe ‘ya'yanta fasting da na fara cewa I said this person is definitely depressed. Not even depressed. What is she was, you know, there is depression and anxiety, and they always come hand in hand. Okay. Eh. You can find whoever is depressed might be suffering from anxiety. Okay. So when these two knock you, when these two knock you down, hmm. mm-hmm. so masu end up su san me depression ba kenan bakin ciki da the This is not easy. Eh, menene anxiety to da hausa damuwa ko okay tsoro tsoro fear yeah ko irin mm. i this tsoro ma yes fear mm. abin da nake ganin abin da yake damu matan nan is anxiety not even depression mm-hmm. tsoro ke damunta yes it's anxiety but that mm. anxiety mm. is always accompanied by depression mm. life never heard of any disease like depression or anxiety. Mm. I just know when they said someone is depressed, ah, that means that person is not happy. that is that is just what I knew. I so, don't know. Yeah, year around October 9th, I will never forget it. Mm. I had a visitor. When I had a visitor, I don't know. Before then, before that October, like I used to alone. Did you get me? Mm-hmm. Because like around 2016 or 2017, my house got burned, so many things up and down. Life was not easy, but it's not to that extent that will lead, lead me to depression, you understand, ba? Because mm-hmm. I have I have everything. I, I am not lacking anything. Like mm. I have family, they support me. I have my husband, I have my children. I don't have anything that will make me sad. Just mm. normal dai jarabawan yau da kullum Allah ya aiko maka da jarabawa kuma Allah ya taimake ka ka fita. So mm. we a ɗan little little little abubuwan nan da yake damun ka kaɗan kaɗan yana accumulating ga rayuwa ka you wouldn't know. Mm-hmm. Eh, that October 9th, I will never forget it. I had a visitor. That same visitor is my friend. Fa. We, we, we stayed in the same compound with her. So sai mm. suka yi Eating suka koma like lego, So mm. eventually he came to visit. When she came to visit, there was a friend of mine that was telling me that that person uh, is actually she have um all these diseases, all this new generation of diseases. You understand? Mm. And I normally eat with her. We normally share the same plate. Like, mu mm. normal dai gargajiya hausa mu tuwo mu ci mm. she just touched mm. me fa that was the trigger i just started having negative thoughts uh uh-uh. mm-hmm. What I become infected with this heart disease that they are saying that she's infected? uh From there, I was just swimming into an ocean of thoughts. I will be having different kind of thoughts. I I'll become anxious. I don't eat. From there, I don't eat, I don't sleep. Uh-uh. I was containing it. I was mm. not telling anybody. I was managing it. Tunani daban-daban na hauka tunanin da ni karanka ina na san cewa wannan I am not in my senses. Mm. I was not concentrating. Mm. That because I, I, I worked with Federal University. Mm. Now, I was not concentrating. I was conducting anything meaningful to my life. Mm. I, I cannot tell anybody abin da ka damu saboda ni in actual sense na san ciwo not right. Mm. Na kama kowa ga abin da ke damu na in dare tun daga dare har safe ban rantsawa. Haka mm. yadda ga dare haka nake ganin safe. Tunani daban-daban. And meaningless in kina ji ana ce negative thoughts. Mm. negative thoughts. My mind will tell me, a'a, yanzu in kika ja mota kika fita wani babban trailer zai zo ya dake ki. Mm. Ki mutu, kika yi wannan. That mm. woman da ta kashe kanta wallahi wallahi is depression and anxiety. Mm, Kin gane, cause myself na sha rubutu ya rubutun da ni sha yayi roba nawa. To a lokacin ƴan uwanki ba su gani irin wani alamu ba su ce kai wannan ba lafiya? Ba gari ɗaya nake da ‘yan uwana ba. Ina ni mm. mm-hmm. different gari ƴan uwana suna different gari amma at the time karfe uku na dare I will not forget. Mm. Ni kira babana. Ni ce baba ka taimake ni. Ban bacci. ban bacci tunani nake yi daban-daban ban cin abinci tun daga safe har dare bai fi in sha cup in ci ba in na aje abinci da na fara ci kawai damuwa za ta taso mini damuwa in ke tambaye ni me ke damun ki i wouldn't have answer to tell you because i don't even know what is wrong with me mm. because of responding to thoughts just ina ma sai da suka fara ciwo because this kind of sickness, if it happens to any uneducated person, I mm. definitely know that that person is running mad. Mm. My my my other mind is telling me that what I am doing is wrong, mm. and this this other mind have overpowered the actual mind. You understand? So mm. I was just swimming in an ocean of thoughts. I don't know. I don't know. I just break the story to my dad. I told mm. him that he just help me. I'm not mm. sleeping. From mm. there, you know all the psychiatric issues. They wouldn't know. Even if you are taken to mm. the hospital, they wouldn't know. They will just do ordinary physical examination. They will tell you, oh, okay, just see sleeping tap, just go and be sleeping. Chicken. I went and saw a consultant. Yeah, I mean, he all those physical examination. He told my father that I am suffering from hypochondria, that mm. uh, sickness of fear. Mm. fear. There are so many people experience it that in the US, uh, one in every five experience this kind of sickness. He does not even know where to go. He gave me that medicine. I came. I started taking it for like a day, two days. Mm. I was sleeping. I, I I slept that first day that he gave me the drug. Mm. The hmm. second day I did not sleep. That was how I quenched that drug because it was not helping me in the night if i want to sleep i jo- i definitely know that i will not sleep i will just put my head on the pillow i will see from morning till night i will be counting nights like that the night mm. will hmm. break if i want to sleep fear will be catching me i have mm. to hmm. hold burglar in my room before i can even concentrate before my body can compact in one place ba ne ba ni bedroom ba ni ɗakin yara ba ni kitchen ba ni zaune ba ni tsaye in fact abin sai traveling ya koma mini panic attack i began to hmm. be panic attack sai in ji kamar an sare ni cikin kaina da hmm. an sare ni cikin kaina zan ji kafafuwa na bai iya yi masu sai hmm. zawo sai amai jikina yana shivering na damu na shiga cikin tashin hankali saboda everybody was not understanding me Mm. I was telling them nobody is comprehended. They mm. are seen as I am exaggerating things. From there, I just have to leave because um my dad uh, have a wife in Lagos. Mm. So I just uh, my sister stayed with her. I just called my sister. I told her that Kai, me, I'm leaving this Zamfara. I'll be coming to Lagos. Mm. I went there. She now said, since you are not sleeping, you know, sisters. She now said, since you are not sleeping, let's just take this case to psychiatric clinic so that you have have mm-hmm. evaluation because mm. my sister actually a medical student mm. now said let's should, we should just go because all this one that i'm doing i need psychiatric evaluation mm. and from i was just telling her me i'm not mad oh. i will not go and see any doctor me i'm not mad oh. i will not see any doctor <tsk> daga nan dai medical center a yi mini psychometric thesis daga nan wata Dr. Mimuna ta ce mm. mini I'm from generalized anxiety disorder. How can you be suffering anxiety for almost two months and ba za ka yi visitin asibiti ba. Na gaya mata cewa mun je asibiti ta ce all those likitoci da za su yi attending so san cewa a psychiatric case they will just give you sleeping drug ka je mm. ka sha. Na zo na fara shan maganin na mizitapine um, kwana ɗaya kullum ina shan shi 15 mg sorry 30 mg hmm. ina shan haka ina daga nan sai ni dan fara samun natsuwa but thought in da ya mini in fact na zo ina tsoron 'ya'yana i have ina breastfeeding yarinya ta na zo ina tsoronta ban ma hmm. son taɓa wallahi ban son taɓa ta in duk hanyar da za ta sa in ga mami a wannan follow that road hmm. haka ni jurewa da na ganta ji nake kamar wuta sai sa nake ce matan nan da kuka ga ta kashe ƴaƴan sai san halin da ta shiga saboda wannan wannan case din babu irin abin da ba zai nuna mata ba mm. amma lokacin mutum na ganin abubuwa ne kamar hallucination mm. eh, oh, kin san hallucination it varies some people are actually seeing hallucinations kin gane mm. ko Gaskiani mm. to me was no any hallucination because my own case, I thought I was only having depressive thoughts, but I don't have mm. that mood changes. Baki jin maganganun mutane ko kina ganin abubuwa haka? Ganin abubuwa ba na jin maganganun mutane. Eh. Abinda na yi tunani maybe that hallucination it's actually for those people that are depressed, that mm. have mood, mood, mood changes. Mm. Mood because even then, I was not moody. Mm. I was things I was associating with people because the doctor told me that I should try as much as possible, no matter amount of the fear. Mm. I should mm. just be associating with people. That is the only thing that will make it go. Mm. I ya kika samu daga nan so ya maganin ya miki aiki ko ko ya kika samu saukin abu? I was taking that drugs Alhamdulillah, I was seeing changes, but not the real change because immediately I saw something, I was just start start trigger. thinking again. I was, it will just pull a trigger for me. So mm. yes, they, they just give me a little hope, but not because even before I was kidnapped, uh, I was in fear that when this drug finish, how am I going to survive? Mm understand, ba? So, and that one is even another anxiety on its own. You mm-hmm. understand? Mm-hmm. So, the drug really helped, but not 100%. Okay. What really helped me was when I was kidnapped, I got the shock of my life. So, kidnapped from home? From my home. Well, ina zaune gidana kawai barayi suka kwakwaso mana. How when? even at that night, I took my drug. I will never forget. I was having panic attack. My heart was palpitating. I, in fact, even mm. I was just saying, Kai, Safia, now I'm going to call my doctor. Now this drug is not helping me. What should I do? And mm. Sora I? because he said, I'm going to take it for six months. Kuma Sora Wataguda Engamasha, ina tunanin, how am I going to cope? Mm. On that mm-hmm. very night, kawai suka shigo gidana sun kai kidnapping ina cikin daji i was with them for like 30 days she from there i was not taking my drugs an ka zo an ka biya su ransom kuma still ba su yi release da juna ba dai daga baya dai muka samu muka gudu mm-hmm. so sai na fara experience and changes kamar lafiya na yana tafiya kaɗan kaɗan. My doctor was yeah. telling me to start taking my drugs from the scratch. I now said, Kai, I am feeling like this disease is trying to leave me. Mm. So I just, I just said, Kai, I'm not going to take my drugs any longer. I will just be doing my therapy. Mm. There was therapy I have then in Lagos. So I just keep discussing with her. She was advising me, she was taking me step by step step by step alhamdulillah gaskiya I'm okay now um a zuwa exercise exercise yes. really helps yes then exercise eh, mm. then working before I come back I'll have clear mind mm. clear at least I'll just have a control of myself yes. because ma ban gaya ma mutum but ban da lafiya ba mm. ba gane cewa da lafiya ba amma those those that are with me they actually mm. i thinking it's not the same with ordinary mm. muta. Mm. So abin ya oh. Wai gaskiya mun gode da kika yi sharing wannan story din tare da mu. Gaskiya absolutely thank you. Mm. mm, ni ina ga adrenaline in exercise da adrenaline in kidnapping in played a role in cire tsoron kilan irin tsoro na tsoro na gaske din ya zo shi mm. sa kika you know kika ga lalle ashe ma da ba cikin tsoro nike ba sai yanzu da aka yi kidnapping na mun gudu ne ba wai ba wai ba wai sun yi releasing ina ba so i i i run helter skelter just to save my mm. life mm. haba wow wannan natural wannan real tsoron da ya shige ni shi when mm-hmm. wannan ya from there attention in na ya diverting reality mm. yeah so it's definitely definitely the fear fear in da the faru plus the adrenaline that you mm. do da kuka the ta so it, you, mm. it helps you to overcome that anxiety that mm, you had ya kore yes <laughs> da ke ragji eh. so ya kuke ah. ganin family suke coping irin in kama akwai wani da yake da shi how does it ya yake affecting family ah, it affects the family a lot like i have an experience mm. with um, one of my sisters and um, as i am talking i think just one month ago the mm. fire samu um, we didn't know at first um ana cewa aljanu I mean she talks anyhow like um kamar mutum yana magana ba baya making sense you just see anything and then you keep crying and then mm. and then you don't sleep and then you don't eat ta zama kamar me um wannan ciwon wannan ciwon na rashin cin abinci me ma sunan shi eh, uh, anorexia Yes, she became like an anorexic person mm-hmm. and said, okay, see, I'm yi admitting ɗinta an yi mata alluran an yi ta mata alluran bacci da na cin abinci take gaining uh, a little weight mm-hmm. you know yeah. so and then sai ta fara in psychiatric doctor and Anna bata magunguna and then gaskiya yanzu mm-hmm. alhamdulillah um, she doesn't cry anymore she sleeps at night and uh, normal stuff Mm. normal stuff yes normal stuff but still tana shan amma farko farko saboda kun yi relying cewa aljanu ne shi sa yes. a kai ta to yanzu finally da aka kai ta kuma sai alhamdulillah ta samu lafiya yes yes gaskiya alhamdulillah don har guduwa ta taɓa yi sai da aka tsinto ta a hanyar kano amma me yasa ba ba a yi tunanin um, problem in kwakwalwa ba ne Oh. Well, like because she's like uh, she stays in the family. Everything is normal, but I like in Kumeba. Just that um, she has a business that they that they running, and then with an NGO, so she's always overworking herself. Mm. You know, so I think overworking yourself can be one of the factors that can run you into being an anxious and uh, depressed mm. overworking yourself you don't rest you don't exercise you don't think straight you don't mm. sleep things like that stress can take you into that position eh, yes yes mm. so i think can you? wow and then i was I, I i was a patient before I saw but we didn't even know nobody knew i've never seen a psychiatric doctor before but mm. then I came out of it, alhamdulillah, since when I was in the university. And mm. that was what made me to leave Faculty of Medicine. I had mm. to change my course because I do not sleep, I do not read, I do not eat. Mm-hmm. I do not, I mm-hmm. couldn't do anything. Mm-hmm. Where I mm-hmm. just called my father one day, uh, very early after Salah Subhina Chimsh, please, I have to change my course. I can't do it. Mm-hmm. And he just like, please go ahead and do what you want. Kawai, that was what happened. And then kawai dai Allah da ikon shi say, sai na snapping out of it without even knowing. Say, the baya okay, that must have been anxiety and depression I was going through. Mm. Wallahi. Hmm, yeah, I'm alhamdulillah. Alhamdulillah, yeah. Dama akwai abubuwan da suke triggering din wannan. So kaman trauma ko stress ko irin matsalolin aure din nan wa'yansu mm. kuma irin bayan haihuwa irin in san haihu go into it. Eh, yes sannan wa'yansu dama in suna shaye-shaye irin giya ko kwaya kin gane mm. abin ya yi sosai yeah mm. definitely so yawanci mu abin da muke ganin irin me yasa ba a farko tunanin irin gaskiya wannan akwai laluran menene kwakwalwa ne sai a bar shi kin gane sai dan mu yawanci yanzu sai a ce in ba ka ga mutum ya haukace ba ba ba a tunanin kaman akwai problem ɗin taɓuwan hankali wal kuma abin zai iya farawa tun kaɗan kaɗan kaman irin na fargaba ɗin nan ka ji zuciya kana mm. ba ka iya bacci irin ya kamata tun a lokacin ne ya kamata a fara tunanin gaskiya akwai matsala a nemi taimako. So the things abin yana progressing ne. So in ba a zo an ba da in ba ka yi tackling problem in ba zai zo ya kara zama haya zama psychosis ma. Yes. So tun da eh. eh. I think um, the re- one of the reasons should be maybe because uh, everybody, people, are all living normal lives. We are mm. not used to. We are not used to seeing a normal person rana daya I'm abnormal eh. yes so we just we ba okay this mm. person is is maybe hakadi. i think that is one of the when the kuma awareness people don't know we don't know we're not aware ba ai sensitizing din people eh, need to know Yes. So rashin yeah. awareness, but kina gani kuma akwai stigma mutane suna tsoro ka stigmatizing a nuna bambanci I mm. think so. It should be one of it should be one of the the reasons. This Kuma eh. so, had this uruma. Mm. Ko a ce ai dan gidanku something like that. Eh eh haka so mutane ne za su ji tsoro. <laughs> har abu ya zo ya zama problem. Eh, eh. Mm. I've gathered so far ko? Na lura mm. kowa explanation da yake bayarwa za ki ga it starts from sleepless nights. Mm. You know, mm samun bacci ba a samun bacci ba a kuma this is like almost every woman's problem ina ga ba 80% of mata have this problem i don't know ko dai ni from my own perspective ne nike magana but kisan mata i don't know ko because we multitask you know muna da issues we have to take care of yara miji aiki your own problems so irin in most cases za ta ga mace dai kafin ta samu mind ɗinta ma ya settling enough to sleep Come on, you know it's tasking you know so when I kamar mata matter, there was not the wannan problem kuma I think it's high time to think dinga someone a kind of um, I don't know should I say vacation ecotherapy, ne that should suit them down dan gaskiya mm. otherwise must come as su fara area one. <laughs> Allah eh, like a runaway I think mm. kuma mata we take burden din family kamar da kika ce. Hmm. Sannan hmm. komi yana kan mu, sannan su maza kuma su zo su ƙara irin na ah. mana. Hmm. Kin gane ko tunanin za a maka ko wani Kin sha ne ko ne <laughs> That's why I got divorced. Ko a hana ka kuka. Wallahi. <laughs> Wallahi. So akwai issue I think na mata kuma wata na yanzu ma kula da yara da kuɗin cefane da me duk ya koma ga mata yanzu. Wallahi matsaloli mm. ta yawa. Mm. Allah. I'm sorry to say, kuma gaskiya ya fi yawa a arewa because za ki ga exactly. eh, wuraren da ba arewa ba suna da women's committee nasu wanda they, they give each other therapy um, in sun haɗu duka mata housewives za a haɗu wuri ɗaya a yi maganan you know um, abubuwan da ke faruwa wannan ta faɗa nata wannan ta faɗa nata so a lot of matan ba su da abin da ya sun danne a zuciyansu za su iya faɗa out into um, chicken committee in wanda an san uh, it confidential you know ba za a je ana gulman wannan ai gulman wancan ba so in in housewife tana da inda za ta iya venting yana ɗauke wannan burden in daga daga daily abubuwan da take dannewa cikin irin ta bottling abu ba wanda za ta iya magana sai a ce mata ko ina ta je sai a ce ta yi haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri so irin wannan yana iya jawo depression but i think in the uh, hausa uh, in arewan rather um, mm. most women zaki ga most hausa women kowa tana da wata babban ƙawa da take mm. gaya ma problems ɗinta so mm. i don't think i don't think that should be uh, a problem most hausa women have one babban kawa that zaki ga suna kuskus ɗinsu Oke tana gaya mata problems ɗinta. Ni kuma abin da na gani a arewa ana da mm. irin kunya da rufin asiri ɗin nan ko da kana da problem kamar ka gaya wa kawarka ko menene ba a fitowa a solving problem din eh ba a fitowa ai ironing in shi out yes sai hankuri ku rufa wa juna asiri kada a bari so ba a hmm. tackling problem din maimakon ko ta gaya wa kawar they wouldn't come out as a ce mm. a a ai kaza ba bai kamata ai kaza ba saboda a cikin mm-hmm. shiru fa ku rufa wa juna asirin nan you know da wannan Kuma ma identifying akwai problem in ma to begin with. Yes. Ai wani abun ba ma daukan shi problem ne bari eh, a ce za a yi hankuri kowa na da ah, problem. Ce je kai hankuri. Kamar uh, ni mm. problem ina matsala mm. is mm. na maganin cewa a je a yi hakurin. Sometimes mutane suna da irin personality disorder irin za ka ga halayyansu. Barin ba da kamar case study haka. Eh. yana da matsalolin shi irin personality disorders kin san maza mu ma yadda ake training din su irin kamar su mm. ne king so all, already they are very, very narcissistic irin kansu suka sani kawai at the end kuma su zo suna da wasu sake ga suna da anger problem da ba a yi addressing ba because mm. maman all of so da mun kinga kamar culture in Hausa mama mm. ba ta nuna ma yaro so so su ma suna lakin wannan love din zaki ga mm-hmm. namiji a'a ai shi namiji ne za ki ga wai a ce ma wai mamata ta haifa ɗa a ce wai born ba za ki kira sunan shi ba me yasa hmm? hmm. kin ga irin wannan to an yi irin aka ce ma kamar irin su proverbs da ake cewa in ka suna ma danka so menene duniya eh, ta kishi eh. it's all part of mentality in cewa to already su ma kansu tashin su suna lakin they become narcissistic of irin yes to zaki ga hmm. su ta wasu abubuwa sai ga kuma sun zo this kind of person ya zo ya yi aure ke kuma kin zo irin you don't really know you have to manage wannan problems din problems. Mm. ki ga mm. in ya zo ya miki wani abu maybe yana da anger problem wasu zai ki ga yana leading to domestic violence mm. amma sai a ce a'a ki je ki haƙuri haƙurin me hal a canza in wani aka zo da problem I'm giving a clap to Sister R. Gaskiya she's she's right. Allah. Yeah, aka zo da problem. Eh, I identifying, okay, me matsala, is it a psychological issue? The most of the time, za ki ga ba wai akwai normal faɗa amma if it's a psychological issue ba wai wanda za a ci a yi haƙuri ba ne wanda za a ce okay to me solution in wani doctor za a gani me personal me reasons in abu na amma ba wai a ci a yi haƙuri a guri ba. Hmm. That's Absolutely. what I want to put in. Da Allah in an zo da matsala a duba a gani is it a psychological ko wani mental illness ne kafin a hmm. ce okay je ki je ki haƙuri. Gaskiya yeah, to be honest with you, uh, Sister R, she's right because a wurin aure ko idan har mace tana da one irin depression ɗin, eh? sometimes um, miji she is zai um, source of uh, re resolving wannan issue in nata. Mm. sometimes she ma if he's depressed, ita that is ta um, source of um, solving problem in. But in mijin she he's narcissistic and he feels she, I his way or the highway ne ita she doesn't have a say so it sai ta zama irin bow wanda no one she can run to because actually i ai you mm. ne make haƙuri ku haƙuri sai that gaji da mm-hmm. jin wannan ya haƙuri ɗin irin an mai ita kaman ita ba ta da mm-hmm. opinion and mijin shi mm, kuma a gida ya ta mai ita ba opinion a nashi ne matters ego ego ta mata zo ta shiga wani damuwa da anxiety da yara ba mm. system Gaskiya ne kam. Wannan shine number one depression na housewives. Hmm. And I think shine yasa ake abusing in drugs mata aure yes. is very prevalent that uh, married women are abusing drugs as well. Gaskiya abin drugs in nan gaskiya da kika ce It's become very very high. Wallahi. Hmm. kuma don irin su sha su dan samu relief din abinda suke bottling up su dan ji high kan mai da ku baya hmm? amma ban dai ji ba sosai amma kaman ba wanda ya yi maganan addini a ciki okay saboda kaman yadda aka yi wannan usually in mutum ya fito yanzu yana da tendencies din na su anxiety na depression na wannan Mm. Zaki ga an ce. Ya ce bai da addini haka. Imanin shi bai kai ba. Eh. Haka. Eh, imanin shi bai kai ba ko kuma e akwai addu'o'i za a ce eh kai addu'a kai amma mostly um, I've seen a few people da suke da um, depression suna da signs of depression suna da komai mm. instead da addu'a saboda addu'a maganin komai ce Mm. instead a haɗa da magana addu'a kuma a ce a je a ga likita a ga asibiti a ga mm. me ke damun ka za a ce a'a ka dai ta addu'a kawai kai so ba a tsayawa kamar mu nan kenan a north ba ma mm. tsayawa a ga alternatively yadda za a taimaka sai ki ga an ɗaura ma mutum aljannu eh, most mace ko namiji ko yaro ko wani wannan za a ce a'a ana ganin kana da clinical signs of depression kila ma with suicidal thoughts sai ka ji mm. an ce ai aljannun ne ke son su kashe shi mm. eh sosai ko kuma a ce an yi ma mutum asiri yes eh while ba a duba ba za a ce a'a ai asiri ne aka yi mishi so sai a yi ta mishi sai ki ga in ma abin har ya kai ga maybe a ce ya kai ga shan drugs saboda mutane da yawa masu shan drugs yanzu za ki ga it's to escape reality na rayuwarsu eh. kamar matan aure da yawa mm. kawai an ɗauka an kai an kai mutum gidan mari saboda mm. akwai labari da na ji wancan satin da magana matan nan ya fito ne mm. sai wata from ah, wani whatsapp group sai take magana sai ake ba da labarin wata da ta sani sai ta ce wannan tana da depression a gida tana da issues abubuwan da ke damunta eh sai aka zo sai ta yi ina gani wani abu ya faru dai ranar da mijinta ko mijinta yana shaye-shaye sai ya mata sata mm. ta shiga mm-hmm. wanka sai ta fito ta ciro ɗan zinarin ta haka za mm-hmm. ta je biki ko da ta fito sai da bata ta ganshi ba yana zaune da abokanan shi sai ta ce mishi wane na aje zinari fa ban gani ba ina yake sai ya ce a'a sai ta ce ita fa wallahi sai an fito mata da zinarin ta yau na sai ɗauka waya ya buga ma maman shi waya maman shi na zuwa sai aka sa yarinya mota aka kai ta gidan mari aka ɗaure ta shi kuma ya dawo ya ci gaba da buga game din shi aikin ta ta fita sai ta buga ma mamata sai ta ce gafa abin da ya faru mamanta kawai sai ta zo gida ta ga mutum zaune da abokanin shi yana buga game ta ce mishi ina wance take sai ya ce wai bata lafiya maman shi ta je gidan maman ta ce ina wance sai ta ce wai ai mm. ta fara dan tabuwa hankali ne aka kai ta gidan mari aljanu na damunta. Ta ce a kai ni inganta? ko da aka kai ta sai ga yarinya an ɗaɗɗaure ta maman ta dai yi wayo ta yi wayo sako yarinya ta yi wannan ta ce shi kenan abinda kuke son ku yi mata kenan mun gode. Ta mm. ɗauke yadda ta tafi wannan to kin ga wannan hankalinta ma daidai aka mm. ƙulla mata hauka mm-hmm. To mm. bale a ce akwai abin da ke damun mutum. Mostly za ki ga abin da yake sawa shine a arewa ba a ganewa yanzu ne ake dan samun dan awareness da mm. cewa in wani ya yi exhibition za a ce to wannan ko dai depression ne ko dai anxiety mm. ne kuma mata yanzu in ka tara mata ɗari 80 of them suna da anxiety. saboda yadda ni a ni a nawa ni a nawa wannan shine mafita shine number one awareness in baka san me zaka duba ba ko da kana da mm. shi ba za ka sani ba mm. ko da wanda kake tare da shi yana da shi ba za ka sani ba ba za ka san yadda za ka taimaka mishi ba so da me shi da mara shi duka ya kamata a ce akwai awareness sensitization ka san menene ka san signs of ka san how to properly help ba wai kawai ka ce i'm here for you ba dole sai steps ba wai abin da za ka yi ta ka ba kawai ka yi amfani da tunaninka mm. so mm. sensitization awareness sannan kuma mu daina yi ma aljanu kazafi kowane lokaci daga abu ya faru aljanu daga <laughs> abu ya faru aljanu na shan tawalla ana kala musu sosai <laughs> in tana da kishiya ma ita ma kishiya a jefa mata nata a kishiya ta mata ko wannan ke don ma sihiri ake ta cewa wayar kishiya ta ta mata sihiri to kin ga kuma shi abin sihiri da gani in kai ta kullawa haka nan abin zai ta fito maka kana gani cewa lallai fa shi ne fa ko arewa ko abin da ke dawo mu baya ko addini kuma addinin ko based on misconception ne rashin gane addinin ne ma sannan kuma mu fara ba mu cika northerners ba mu cika shiga into the line of psychology da therapy ba even though yanzu muna dan samu kaɗan kaɗan I have a friend that is a therapist yanzu and she's quite good so mm. kadan-kadan mutane bayan digiri din su ma ga sun zo they pay a lot of money su zama therapist ta taimaka mutane a reaching out mm. kuma saboda blogs din nan yanzu za ki ga most of the issues da ake faɗa are depressive issues Okay, so yanzu dai gaskiya an ɗan fara sani amma we need to do more. Awareness needs to be wannan muma ya kamata mu fara shiga cikin wannan abu muma mu gano. The marriage counseling please. Mm. So say Mm, marriage counseling. Gaskiya. Mm. Gaskiya a lot and then, And then there's akwai misconception yawanci kamar yanzu um, mm. mata waɗanda ba su yi aure ba a gida ana pushing ɗinsu. COD, mm. COD, will get married, get married, get married. Uh-huh. This is oh. one of the reasons. And then ko ita yarinya ko kuwa iko samu whether she likes him or not, whether she's okay with the halin she should just say to she to wani kawai she ke na ajiya But then mm. akwai akwai signals before aure wanda za ka gani a what the that is you say oh he's going to change after i get married to him mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. men don't change they don't change Thank they never sister. change they don't Thank change you. so you have to bear in mind if you can go through with halin shi haka mm. har ka abada haka he's not going to change so when warning signs kenan wannan mm. warning sign din ba no no no no no it is there it will always be there Mm. So mm-hmm. that is one of the reasons. Okay. I believe. No, definitely. Gaskiya. Yeah, what a ce ya kamata a rinka in ana screening na su genotype ya kamata a yi har da mental health. Gaskiya ne. Gaskiya ka. Na? Wasu a gidan mijin suke samun mental problem ai. Eh gaskiya ne. Eh, Wasu na ni na yadda fa na yadda aure yana contributing to half of mental issues in arewa gaskiya. Ai yana contributing majorly. Most mazan ko ɓoye halinsu suke yi, sai matan ta shiga gidan aure sai su mata 360 su canza. Wallahi, no matter how much, no matter how much ya danna halin shi dole ne akwai wani signs, no matter akwai warning signs. dole ne akwai wani amma something to ponder kuma me yasa mutane irin da tunda su ne masu haƙurin sosai haƙurin zama aure me yasa su ba hmm. a jin mental health problem sosai yes, there is something called mental health. Okay, uh, there's something called maybe when chemical imbalance. but mm-hmm. she, It's not normal. You need help. I yanzu ne yanzu people are amma da ko ban cases in where a ce kaman kakata Taiwan, ta yi wani abun a sha mental health sorry i think we should chip in uh, nutrition I'm sorry. Nazo ne masters a nutrition dietetics. Okay, so but I have to ship it in. Akwai nutrition. Mutanen da irin abincin da suke ci is different from what we are eating now, and that is why they are stronger than us. Wurin haihuwa and all other things. The food they eat, fertilizer in da aka yi amfani da shi a wannan ɗin abincin da suke ci ba irin shi ake amfani da shi yanzu ba yanzu man made yayi yawa chemicals sun yawa so mm. we have to cheap that gaskiya shi sa ka ce you are what you eat ba like gaskiya yes, what you eat yes, yes, so mu dinga shan kuka every day ah. <laughs> mu dinga shan kuka ma fertilizer da aka yi shi aka yi shi ai fertilizer ma da aka yi shi is different mm. if you, mm, unless you go to a natural fertilizer ki na ki gonanki ki kukanki ki kukan kukanki yes kamar irin gonan kauye. so amma yanzu mutanen ƙauyen ma ana sayar musu da fertilizer um, um, artificial fertilizer in ƙauye ma yanzu ana sayar musu da shi so i don't know how we're going to tackle this one uh, oh. yeah i don't issue in mental health all those people that are showing aljanu new cases do dukansu mental health ne and before all yeah. aljanu gaskiya ne tsofaffin na mental health ne su sun ma fi mu yin shi lokacin kowane gida zaka samu mm. aljanu uku aljanu ku hudu aljani ya hana ta auren miji wallahi ah. duk ba wani aljanu dukan shi mental health ne kawai ana shaƙa tare ne suna shaƙa ba wani aljanu ni lokacin da ban da lafiya mm. me ne ba a yi man ba mm. kowa ya zata aljanu gare ni in fact some people Talk. even wasu malamai ma sun yi ta cewa gidana akwai aljanu za a yi mini ciran aljanu me ne ba a yi mini ba asiri ba a ce a yi mini ba ko mm. menene ba ni na san deep down myself na san cewa ba ni da wani aljanu cause ba wai na fita cikin hankali na completely ba na san cewa something is wrong with me kuma mm. from then na fara research ina ta research on website haka ina shiga abubuwa ina ganin cewa something is definitely wrong with my brain. But mm-hmm. when I telling you so, based on experience, had it been I was uneducated, they would have taken me to one Niger ma ko za a shiga za a iya tafiya da ni wasu kasashe neman magani fa. Mm-hmm. But deep down myself, I know that this is a mental health issue. Haka. Ni yanzu problem na ma abin da nake tausaya ma. Mm-hmm. There are so many mata waɗanda suna nan cikin gidajensu. They are mm-hmm. suffering from this kind of disease. Wallahi. Some people are even dying. Some people are even committing suicide. They eh? are suffering. Wallahi mm. lokacin da lafiyan nan. Some of my friends like 10 to 15 Da will tell me ah su ma ai akwai lokacin da ba su kwanan nan su yi ta kuka abu sun rasa mai ke damun su most of my friends are saying ai sun yi experience wannan abu ba su kwana kuka suke yi so wani advice zaki ba mutane mata da suke gida yanzu wani advice zaki ba su ba mu ma da inda yake guiding mental health balantana musamman ta inda zamu the best thing that mutum zai iya yi at his own level here helping Kanshi is just a regular workout. Okay. Oh, mm-hmm. Yes. Uh, regular workout. So regular workout, yes. Uh, eh, na ce lura overall abin da ke problems mu nan mm. depression ko kuma just eh. like she said most matters suna the irin wannan problem din inda za a eh. samu mutum ya dinga venting out abin da ke damun shi ka daina mm-hmm. rike shi har ya hana ka eh. baki hana ka sukuni da dan gaje gaje da na sani tun mm. muna yara na yi noticing za ta ga yawancin matan aure suka zo asibitin nan most of them want to see him not because yana ba da magani more than eh, sauran magana mostly sai ki ga mace ta fito kawai kamar har ta warke mostly sai ga fara saboda vitamin C kawai zai baki tafi gida <laughs> problems bottled up and want somebody to listen So, mm, mun gode kwarai yau mun samu manyan baki guda biyu sisters da suka yi joining ɗinmu mun gode sharing your experiences yau gaskiya we thank you. So, in zan ni summarizing mun ni yau maganan eh, matsalan kamar taɓuwan hankali. So, kuma mun ce akwai kala-kala daga wanda ya tsanani sosai wanda ake kira kamar masu hauka da wanda kuma kaɗan ne zai fara da abin da muke kira anxiety shine damuwa to zuwa irin depression irin bakin ciki din nan har ya zo ya kawo zuwa um, wa'ansu wa'anda ake kira bipolar disorder so daga mm -hmm. depression wannan bipolar disorder din zai sa one minute mutum ya ji he's happy the next minute kuma yana cikin bakin ciki shi ma akwai wannan so akwai kuma wa'anda suke da ma personality disorder wanda muka yi tattauna ɗazu sannan kuma akwai waɗanda kila suka shiga cikin wani stress kaman ko irin aka yi musu fyaɗe ko aka yi kidnapping ɗinsu su ma za su iya samun irin wanda ake kira post-traumatic stress sannan waɗansu mata waɗanda kama suka haihu wata na za su iya shiga su ma cikin depression ɗin so kuma mun yi maganan wani irin alamu ne mutane ya kamata su inga lura da shi so mun yi maganan rashin bacci ɗin nan irin kamar kowa ma irin once ka ga mutum bai iya bacci bai iya cin abinci ga damuwa ga tsoro ga yawan tunani ga yawan irin kila bai san hurɗa da mutane ya shiga cikin mutane sannan irin kila kullum kawai suna so su kwanta kan gado ba su so su fita ba su son su yi wani abu irin na jin daɗi so duka wa'annan alamu ne da ya kamata in ka ga ɗan uwanka yana da shi gaskiya ya kamata a nemi taimako kuma taimakon irin na zuwa a samu psychiatrist kila amma kafin ma abin ya yi tsanani mun yi magana cewa irin in kana da damuwa yana da kyau mutum ya fito ya yi magana so magana da yan uwanka ma is enough ko mata ƙawayenka a yi magana a kan abubuwan da ke damun mu shi ma yana helping exercise gaskiya shi ma is very good saboda nan ma a doctors in kana da depression abin kafin a baka magani za a ce ka je ka shiga irin ka yi exercise ko ka shiga wani dancing school ko menene don in kana exercise din nan yana sa ka inga releasing wani abu da ake kira hormones mai sa ka jin daɗi so exercise is very important so yanzu last word daga sister s me za ki gaya mana kafin mu kulle to ni dai kawai abin da zan ce the only thing is ina tausaya ma matan da ke ƙauye Okay. Yasa a yi so. Cause mata da yawa suna cikin damuwa. Mm. Okay. My kids su ma san cewa a ga problem in the ciki. So that they can mm. seek for. Kawai abu da zan ce. Sannan kuma mm. abin ce na biyu idan mutum ya fara experiencing mm. rashin. The first thing you need to do is ka samu wani in akwai abin da ke damunka. Those little little things da muke ignoring muna mm. su cikin zukatanmu su suke taruwa su yi accumulating they will just wait for a trigger kawai sai ka ka shiga cikin wani mood wanda kila ka iya fitar da kanka baka iya fitar da kanka Allah ɗaya sani mm. so find someone you know you can trust ko da ba zai ko da zai ma je ya faɗa ma mutane mm. wanda da ka samu relief okay To, mun mm. gode. So, Sister G, mm. any last word da ke so ki faɗa? Gaskiya she has said it all. Duk oh, maganar da ɗaya ne kawai. Sai a eh. haɗa da addu'a ne. Komi za ka yi sai ka haɗa da addu'a mm. Allah ya taimaka ya shiga gaba kawai. Fari ya taimake ni. Sister eh. Alpha. kowa riga ya faɗa kuma an ga kin summarizing in signs inda ya kamata mutum ya yi looking out for abin da ya kamata ka gani in ka fara ganin alamun cewa dai wannan abun is not normal ka fara mm. neman taimako in ka ga dai kai kwana ɗaya kwana biyu ka mm. fara ƙoƙarin neman taimako ko min yaya ne ne ka kuma mutum ya ji kunyan ya ce a ah, ka a ce ai bana da hankali ko kuma ka a mm. ce min kaza hankalin a rayu abin da in ka fi mai mutane za su ce to ka ku kar mutum ya ji kunyan neman ah, samun taimako okay so sister Effa any points Yes, please. Um, so Naga Kamang, all of us are Ario women here. Um, mm-hmm. I would like to say a few things. Mm-hmm. Ario, what Mata Ariwa is like our lives revolve around our husbands mostly. That's how we have been taught. So, mm. but I want us to know that one, only you can make yourself happy. Nobody can make you happy, not even your husband. So, just because he's not happy or he's not he's broke or something mm. doesn't mean you should be unhappy please only mm. you can make yourself happy that is happy. one two living a healthy lifestyle by mm. healthy healthy lifestyle i mean not just exercise i mean healthy eating yes. healthy habits healthy mm. sleeping habits mm. everything healthy that will help us a lot number three kar ka ce wai kai kayi aure shikenan kaga kawai mace daga ta yi aure duk ta zama wata iri duk ta yi kiba mm-hmm. ta cika gida ba abin da ya dame ta kawai ko kwalliya ba ta yi no please do it for yourself even mm. if it is kai kwalliya ka zauna a gida just do it you feel good mm. and kawai dai ana dai gyara jiki it will make you feel good even if your husband doesn't care about it please care mm. about yourself then number three askar askar ɗin da aka ce bi ko a komai akwai askar ɗin da za a yi in za ka ci abinci in za ka kwanta in za ka shiga ban ɗaki it doesn't stop there everything akwai abin da yasa annabi ya bamu ya ce muna yi there's a mm. reason for it we should teach our children yadda mm. azkar is very important akwai na safe da yamma shi ma a saka shi they are mm. very very important please thank you so much thank you sister so sister nafatiti last word Number one, ina so in fara da matan aure, mm-hmm. whether arewa ko ba arewa ba. If you are a married woman and you're not happy in your marriage, ki yi magana, ki fito ki yi magana. Mm-hmm. Because akwai uh, saying in the Whitney Houston ta ce, you would rather be alone than be unhappy. Mm-hmm. Gara kina ke kaɗai akan akan happiness ɗinki baya nan shi shine mental health ɗinka uh, mm. ah, happiness ɗinka shine mental health ɗinka number mm. two matan aure su rinka fitowa suna duba juna irin yau ya kike are you okay akwai matsala a zauna a yi magana a san yadda za a samo solution for your fellow you know co-wife irin ba kawai a ce ai problem intane ne aurenta ne ba ba ruwana it's mm. good a zauna an ce talking is therapy so mm-hmm. a dinga dan fitowa a yi magana in ba a jin daɗi a cikin zuciya ko cikin rai sannan mm-hmm. kuma definitely addu'a akwai husband mm-hmm. Allah wani wakil ko wannan ma alone in kana ta faɗan shi zaka ji Allah ya baka sauƙin Mm. kake going through sannan kuma ka nema help daga wurin likitoci ka je likitan ka gaya musu ba ka je wurin malami ka zawo ya ce ai aljanu kake da shi a fara maka rubutu-rubutu so to sister a last point da ki faɗa mana um, gaskiya dai abin da nake son in faɗa an mm. faɗa amma dai zan ƙara da magana a kan um, ma iyaye don mm. Allah iyaye mata ko maza in dai waliyi duk dai wani babba da ya san ya aurar in mm. har yauku ko ɗanku suka zo suka ce muku suna da matsala a aure a shiga mm. tsakani a yi magana a zauna a kai ƙarshen abu ba a ce ku koma ku yi haƙuri ba akwai haƙuri amma in har mutum ya fito ya yi maka magana ga shi matsala ta ya kamata a duba don ban tsammanin kowa zai zo a farkon matsala sai in mm. taci taci taci sannan mm. za ka je har ka koma gida ka nema wannan to ni ina ganin yana cikin part of um, reasons da kuke uh-huh. ganin duk issues din na a ce mata ta kashe miji a ce miji ya kashe mm. mata ta kashe duk saboda babu outlet sannan kuma wata ta, wata ta yi maganan um, ka yi magana in ka fara jin mm. abu support mm. system not be overemphasized kowa yana buƙatan support system mm. na mutane that have your back that ko da ba ka yi magana ba za su ga cewa akwai abin da ke damunka kuma mu ma as mutane we should be kind to one another in kaga wane ka daɗe baka ji daga wurin shi ba bai rage ka komi ba dan bai neme ka ba kai ka neme shi na ji shiru kuna lafiya da fatan komai Ƙila wannan maganan da kai mishi shi yake jira that is the single thing da ba zai yi pushing din shi over the edge ba ah. so kowa yana da struggle mu rinƙa yi ma juna uzuri mu rinƙa yi ma juna uzuri ba mu yi ma juna uzuri mu yi ma juna uzuri mu duba juna in dai ko dan uwanka ko wasu sai ki ga ciki ɗaya ma sai a ce miki an yi wata ɗaya wata biyu wata uku ba a yi magana ba ƙila kan wani matsala da bata kai ta kawo ba kana manta abinda abinda annabi abinda Allah ma ya ce babu abinda ya kai yan kwantaka rike eh, zumunci gaskiya ne ina mm. so ina gani in rike wa'yansu abubuwan da mun in ka san kana da support wani wuri ko me mm. matsalarka mm. kana da Allah sannan kuma kana da ƴan uwanka kusa da kai ko abokananka haka ko ma ba ma dole sai kun hada jini ba ko dai wani da is very important saboda for mental health ɗinka sannan we need to take life easy banda in ka ji ka fara breaking point kafin kai reaching burnout take a break ka huta mu mm. mata kamar masu aure masu yara abin da ke cutan mu kenan saboda mm. ba ka realizing your time sai ka kai burnout ka kai stage din nan that har sai ka yi breaking down za ga an fara depression sannan mata mu tashi mu nema namu yes mu nema namu ka samu abin yi ka samu mm, abin yi saboda zai rage maka a ce kai ne kullun cikin gida a'a ba ni zai rage maka ma wulakanci daga idon miji So yeah, okay. that's the little I have. Yeah, thank you very much. Soren Sister E. Uh, last but not okay. the least. <laughs> Yeah. <laughs> okay. okay. <laughs> Well, well, after the about what I have to say, uh, my dear final message to society, gaskiya, stigma. Saboda irin in mutum ya fito ya ce, okay, maybe yana da mental health waye irin ba za ma sai a ta dismissing ko kuma irin a ɗauke shi wani ba wani abu ko kuma irin a ce eh wannan hauka yake irin abin nan hmm. wannan mental health in kamar yadda mutum zai yi malaria ne wata rana shi ma hmm. brain shi ma wata rana bai da lafiya sannan kuma masu cewa wai mutum bai da addini ne don saboda irin in yana da depression ko wani abu yadda akwai physiological wanda ba wai spiritual abu ba ne. Mm. Wai brain in ne ke releasing chemicals da zai saka kana feeling irin haka. So ba a mm. ce dan kana jin wannan irin feelings a ce wai ai dan baka rike azkar ba ne baka rike irin kuma da Allah abar abar laka mu aljani. Shi ma aljani yana yana ta kan shi yanzu haka shi ma yana da brain din yana can yana neman shi ma yadda zai <laughs> zai tackle mental issues din shi. Komi a ce aljani so irin yanzu haka story in nan ma yanzu already mm. an riga an declaring wai aljanu gare ta so kaga um, proper help in da she needs har yanzu dai kenan ba za dai mu a neman mata proper help help din ba exactly so, so wannan dai irin abin da za a duba kenan Okay. Yeah. To alhamdulillah, thank you very much, sisters. Gaskiya yau um, really touched by the abubuwan da muka yi magana. So kafin mu kare zan ce yau dukanmu we need to support each other as women so yanzu ma wannan maganar da muke yi shi ma kamar therapy ne so other sisters irin ya kamata ku samu support group ɗinku ku inga magana akai-akai ga matsalolin da yake damun ku sannan yau sisters duk wanda bai exercise gara ku je ku <laughs> fara yin exercise ko dan taking walk ne across irin kudin zagaya ko a gida ku siyo skipping rope <laughs> ku inga yi i think it's very good kuma sista ta yi maganan nutrition cin abinci mai kyau so shi ma mm. wani ɗaya daga cikin abin da yau ya kamata mu rinka yi kenan ke sannan women dole mu inga supporting each other mata mu inga kula da junanmu so an ce ciwon mace na mace ne so irin wannan support system ɗin is so important um, sannan in kuma akwai sister da take wani business we should support her I don't know sister S ta yi maganan cewa she's doing some business ɗinta electronics. Yeah. You know, say the London use a uh, blender, mixer. Okay. So what in this mm. case also say? Ah, za su same ki what's WhatsApp number in kike so ki get our mutani masu sauraron A eh, zero eight zero. Uh-huh. Six six. Uh-huh. Eight, eight seven two six eight. And okay. computer, oh. the London use computers. Masha Allah. So mun gode kwarai.